Assalamu alaikum warahmatullahi wa barkanmu da sake saduwa da ku a yau a sabon bidiyo. Yau insha Allah bidiyoyin mu zai mana bayani ne akan wasu application guda hudu masu matukar muhimmanci wanda ya kamata a ce duk wani mai rike wayar Android ko iPhone ya mallake su saboda muhimmancin su da kuma amfanin su ga wayoyin mu. Da haka ba tare da bata lokaci ba nake cewa mu je mu fara bidiyon. kafin mu fara bidiyon namu sosai ina so in tunatar da ku cewa wayanda ba su samu damar yi mana subscribe ba a sabuwar channel din mu ta Muhab Game wanda za mu na dan kawo muku abubuwa na nishadi da sauran abubuwa za ku samu link din ta a comment na farko da haka sai ku yi kasa ku je ku mana subscribe roƙo muke alfarma muke nema sannan ga wayanda ba su samu damar subscribe ba a wannan channel din ita ma muna roƙon su da su mana subscribe a wannan channel din saboda kwanan nan za mu yi gasassaki da yawa da haka ya kamata a ce kowa yana daga cikin wayanda za su iya cin gasar nan da haka ka danna subscribe yanda ana fara gasar a sanar da kai application din mu na farko da za mu fara bayani a yau shine search by photo amfanin wannan application shine kamar yadda muka sani da yawa daga cikin mu zaka ga mutum ya ga wani hoto a internet musamman a wannan zamanin za ga an yi labarin ƙarya an ce ai ga hoton wane ya je kaza ko ga hoton wane ya je kaza ba ko kuma za ka ga mutum ya ga wani hoto a story din wani abokinsa ko ya gan a instagram ko ya gan a whatsapp ko ya ganshi a facebook amma za ka ga hoton ya gan shi a yanke yana so ya ga asalin hoton ko ya ga babban hoton ko kuma ya ga wani hoto an haɗa misali 'yan sanda da sojoji ko an ce ai wane ne ya kashe wane yana so ya san hakikanin hoton to wannan application din amfanin sa kenan misali yanzu idan kana da hoton a wayar ka misali zaka akwai wani hoton screenshot kamar amma kana son na asalin mai kyan kawai kai tsaye yanda ka yi ko ko kuma akwai wani hoto da kake so ka tabbatar da haƙƙinsa za ka yi amfani da wannan application yadda ake amfani da wannan application din. da fara mutum zai je google play kamar haka sannan za mu yi sacin search by photo kamar haka mutum zai rubuta kamar haka cikin sauki search by image zai kawo mar wayannan sai ya zaɓi wannan na farkon kamar yadda kuke gani wayannan hotunan zai zaɓe shi bayan ka zaɓe shi kamar haka to mun yi downloading ɗinsa za mu buɗe shi bayan ka bude shi wannan fuska zai kawo maka tsaye kawai sai mutum ya danna wannan alamar plus din daga nan zai tambaye ka hoto kake so ka ɗauka ko kuma image daga gallery dinka to ko mutum zai danna image kamar haka zai kawo mu gun da hotunan wayar mu suke za mu yi haka za mu zaɓi ina muke so bari za mu zaɓi downloading kamar haka misali mu ɗauka yanzu wannan hoton muna so mu san asalinsa daga ina yake kawai za mu danna wannan hoton kamar haka ko kuma muna so mu samu na asalinsa wannan hoton muna dannawa zai kawo mana kamar haka kawai sai mu danna wannan alamar search din bayan mun danna zai dan fara sacin daga nan ya danganta da network din mutum bayan ya gama sacin zai kawo mana duka gashi nan kamar yadda kuke gani wannan hoton yanzu duk wani website da ya dora shi kun ga asalin wannan hoton duka wani website da suka taɓa dora hoton wannan result ne na google sannan za ku iya duba na yandex ya danganta kun gane index su ma sun kawo shi duka inda aka taba ɗora hoton kamar yadda kuke gani sannan za ku iya duba na bin su ma bin din sun kawo shi manyan website uku na sacin a duniya duka za su kawo muku result din wannan hoton sannan ko da mutum hotonsa ya ɗauka ya ɗora za ku na ganin talla sai na haƙuri misali mutum ko da hotonsa ya ɗora in dai akwai mutanen da suka taba ɗora hotonka misali kana so ka san mutanen da suka taba ɗora ka misali a duniya za ka iya amfani da wannan damar za ka zaɓi duk wani hotonka ka gwada jarrabawa da shi za ka ga shin akwai wa'anda suka hoton ka ko kuma babu wanda ya ɗora yanzu misali mu ɗauki wannan hoton mu jarraba sannan kuma daga cikin abubuwan na application in kai sacin zai kawo ma hatta mutanen da suke kama da kai misali a duniya zai kawo ma kalar wa'anda za ka ga fuskar ku ta zo ɗaya yanzu bayan ya gama sacin kun ga ya kawo mun result din duk irin mutanen da suka ɗau irin hoton nan sannan kuma ya nuna mun cewa mutum ɗaya ne ya amfani da wannan hoton ma'ana ni da na ɗora kayana kenan zan iya zuwa index zan ga cewa suwaye suka taɓa ɗora irin hoton nan zai nuna mun kalan mutanen da suke wannan misali zan zo bin ma kamar haka mai da kuke gani wannan shine za ga irin mutanen da suke kalaka za ka iya duba su da sauran abubuwa makamantan haka application ɗinmu na biyu a yau shine sleeper sleeper ɗaya ne daga cikin application da aka kawo su wanda suka samu duk wata takniya ta ci gaban zamani amfani wannan application ɗin shine misali yanzu akwai matafiya wanda za ga mutum yana tafiya a mota ko a jirgi ko wani abu ko hatta ma mutum yana kwance a ɗakinsa shi kadai za ga akwai mutanen da irin sautin ruwa ko irin saukan ruwa ko wani abu yana burge su idan suna so su yi bacci to amfanin wannan application din shine ka iya sa duk wani sauti da kake so misali jirgin kasa tafiyar mota a zancen mutane a da abin da kake so ko kuma irin akwai irin sautuka masu dan sanyi ko kukan tsuntsaye kawai wanda zaka sa su misali in kana mota ne kana tafiya ko kuma ana jirgi ne ko kuma kana kwance ne a ɗakin ka kai kaɗai kana so ka yi bacci da wuri za ka kunna in a ne in ma wayar ka zaka bari haka kawai ka na jin wayannan sautukan cikin kwanciyar hankali kawai baccin ka zai zo kamar yadda ka sani yadda ake amfani da wannan application din da fara shi ma za mu zo google play kai tsaye za mu rubuta sleeper zai kawo mana sunansa kai tsaye za mu danna kamar haka za mu yi sacin sleeper wannan na farkon kun ga kalarsa shi za mu zaɓa wannan mai alamar tauraron ko kuma akwai kala da yawa za ka iya jarraba duk wanda kake so amma mu da wannan za mu ba da misali mu mun yi downloading ɗinsa za mu buɗe shi kamar haka bayan mun buɗe shi kamar yadda kuke gani a farko in ka bude shi ni na riga na bude shi da farko zai kawo ma cewa ka zaɓi yaran da kake so misali za ka iya zaɓar faransanci turanci di yaran da kake so misali wanda kake ji to amma ni na riga na wa ya riga ya shiga da larabci don haka dai a nan kamar yadda kuke gani zai ce wannan bangaren sautin ruwa ne da irin ruwan sama da ruwan ƙasa yanzu kamar haka talla zai na ɗan shigowa kamar yadda kuke ji kun ji ƙarar ruwa kaka zan iya ƙara shi in rage shi sannan idan na ga dama zan iya saita da abin da nake so misali zan iya saita sautin wani kalar ruwa misali zan iya sa wannan sautin sai in rage shi haka sai in ƙara misali da kamar wannan sautin na iska iska haka don ya bani yadda nake so misali ya danganta akwai wanda suna son karar ruwa da iska nan bangaren kenan bangare na biyu irin abin da ya shafi ɗabi'a haka da irin jeji da waye kamar kukan tsuntsaye kamar haka kamar yanzu wannan kamar karan wuta haka an kunna wuta tana ɗance kun ji kamar iska nan kamar tsuntsaye kun ji sautin haka kamar haka za ka iya haɗa guda biyu gu ɗaya za kuma ka iya kashe kowanne misali wannan kamar kukan kwaɗe haka kamar haka za ka saita wanda kake so nan kuma irin kamar ƙaran fanka jirgi waye da ɗan sauran abubuwa dai nan ma bangaren irin hutawa akwai sautuka masu daɗi amma ina tsoron in kunna muku su copyright ya zo mana don haka ba zan kunna su ba amma idan ka ɗauko shi application ɗin yana da kyau sosai to ga sunan zaka iya zaɓar sa anan bayan ka zaɓi duk wanda kake so kawai zaka zo ka danna wannan alamar agogon kamar haka in ka danna zaka iya ce mar so kake na minti goma zaka zaɓi misali yanzu daga kwanciyar ka minti ashirin zaka yi bacci ko minti goma idan minti goma ne ko minti ashirin kawai zan iya samun misali minti talatin yanzu daga na danna haka zai na min sauti mutum nan na tsawon minti talatin kan lokacin na yi bacci ina bacci da kansa minti talatin tana cika zai kashe shikenan wayar ita ma ta huta shikenan za ga irin sautin da kake so ya saka bacci application na gaba shine recorder da yawa daga cikin yanzu an zo zamanin da zaka ga mutane suna tafiya wasu manyan tarurruka ko wani wajen gidan biki ko na makamancin haka sai ga an ce an hana daukar hoto a nan wajen kuma mutum yana so ya dau hoto saboda kyan wajen ko wani abu makamancin haka amma an hana daukan hoto idan ya daga wayarsa zai dau hoto za a iya gani ko kuma baya so mutumin da yake so ya ɗau hoto ko kuma misali za ga akwai wani mutum ka gan shi kana so ka ɗau hotonsa ko dan ka kafa hujja ko dalili amma baka so wannan mutumin ya gane ka ɗau hotonsa ko kuma kana tafiya ka haɗu da wani waje baka yadda da wajen ba kana so ka ɗau hoton wajen amma kana tsoro ko ka ga wani mutumi baka yadda da shi ba kana so ka ɗau hotonsa ko da ta kwana ko saboda gaba kawai amfaninsa shine wani application ɗin zai baka damar ka ɗauki bidiyo wayarka tana kashe mutum ba zai ga wayarka a kunne ba misali ko da kai ne kake so kana bidiyo amma kana gem misali yanzu ko kuma kana bidiyo kana wani abu ko kana bidiyo kana chatting saboda mun san kyamarar waya ta gaske idan kana bidiyo misali ko kuma kana ɗaukar hoto ba za ka iya fitowa ba in ka fito bidiyon ya katse to amma shi wannan application din zai baka dama ka ɗauki bidiyo kana yin whatsapp din ka ba abin da ya dame ka ko kuma ma ka ɗauki bidiyo sikirin ɗin wayar din ka yana kashe baka da wata matsala da haka yadda ake amfani da wannan application din. ita ma kai tsaye za mu tafi google play kamar yadda muka saba ba za mu rubuta i recorder i recorder misali ya danganta da yadda mutum zai rubuta ta ni ma bar rubuta ta sharp sharp kamar yadda kuke gani ga tanan ta bayyana zan danna haka wannan ta farkon ita ce mai alamar ido mutum zai zaɓe ta mu mun ɗauko kawai za mu danna ofen haka kamar yadda kuke gani zai buɗe wa mutum kamar haka baka da matsala zaka zo ka danna wannan alamar guda uku zaka saita duk abin da kake so ga setin nan tun daga kan kyamarar gaba kake so ta ɗauka ko ta baya ko yaya kake so ya ɗauko waye ko waye kamar yadda kuke gani duk zaka saita duk abin da kake so anan minti nawa kake so yana ɗauka waye waye baka da matsala to kana gama dannawa anan za zaka iya zuwa ka sa misali preview idan ma ba preview baka da matsala zaka iya kashe shi da sauran komai duk abin da kake so zaka sai ta yanzu kuma mu abin da ya dame mu za mu zo mu jaraba sannan daga cikin amfanin application din misali yanzu kamar yadda kuke gani kamar haka za ku ga cewa ga asalin application din nan sannan zai bar ma wannan ita amfanin ta kawai ba sai kana shiga application din daga na danna kamar haka zai fara ɗauka min bidiyo kai tsaye kamar yadda kuke gani yanzu bidiyo ya fara ɗauka wannan shine alama yanzu zan iya kashe wayar kamar haka bidiyo na yana yanzu ko da ina so in ɗau wani mutum ba na so ya sani ko kuma ina so in ci gaba da wani uzuri misali yanzu kamar haka zan ci gaba da shiga su whatsapp ɗina su instagram din da nake so bayan na gama duk abin da nake so ko na wuce gun da nake so ba na so a gane ni kamar yadda kuke gani yanzu zan iya zuwa duk abin da nake so zan je duk gun da nake so wannan yanzu ba dole ka sashi ba idan baka so amma ni na sashi ne saboda in gane shin ya fara dauka ko bai fara dauka ba yanzu bayan na gama da zan zo in dawo kawai kai tsaye in shiga cikin misali wannan kamar haka yanzu na shiga ku ga tana mun wannan zan tsaida ta kamar haka yanzu bayan na tsaida ta dauka min bidiyon da zan zo in danna nan misali da zan zo galeri kamar haka za ku ga ga bidiyon nan an dauke shi da zan bude shi yanzu da duk kowace opera zan bude shi za ku ga ta dauka mana bidiyon gud da muke abubuwan mu kun gani application mu na ƙarshe a yau shine s planner s planner ɗaya ne daga cikin manyan application wanda kowane mai wayar android ya kamata a ce ya mallake shi amfanin wannan application shine da fari misali yanzu idan ka tashi da safe ko kuma kana da kai duk abin da kake da shi a rayuwa shi wannan application ɗin sa shine zaka jera ma duk abin da zaka yi in a wata ne in a sati ne in a shekarar ne ma in a rana ne misali yanzu zaka fita aiki in ka tashi da safe misali yau kana so ka je gu kaza bayan ka je gu kaza za a kawo ma kaya karfe kaza daga za ka je ziyara gunwa na kaza waye to amma akwai abubuwa na rayuwa da za su iya mantar da kai sai ka dawo gida ka ce kash na manta ban siyo kaza ba na manta ban yi waye ba shi amfanin application din zaka shirya ma duk abin da kake so da kowanne abu yaushe kake son sa sannan kuma ka samu lokaci shi kuma kowanne abu lokacin sai zai na tunatar ma ya ce yanzu lokacin yin abu kaza yayi yanzu lokacin ka ne na je yin abu kaza yanzu lokacin ka ne na ziyarar wane yanzu lokacin ka ne na yin kaza kawai duka abin da ka samar a ranar kana so ka yi shi kuma kowanne zai tunatar da kai yanda ake amfani da wannan application din shi ma kai tsaye kawai za mu zo mar google play saboda da application din namu sai mun yi hakuri suna google play za mu zo nan za mu rubuta sm plan misali sm plan kamar haka za mu yi sacin wannan na farkon da ya kawo mana kamar yadda kuke ganin sa gashi nan wannan da agogon za mu danna shi kamar haka bayan ya danna gashi nan za ku ga rubuta to do list with remainder kawai za mu yi open ɗinsa akwai kala kala amma ni dai wannan ne na gwada wanda ya burge ni bayan ka buɗe shi kai tsaye zai kawo ma wannan zaka danna misali alamar plus ɗin nan zaka zo ka zaɓi bayanan da kake so misali what to do me zaka aikata misali zan rubuta ziyara misali ziyara kamar yadda kuke gani ko na rubuta ma ba daidai ba nan zan zo in sa dan bayani misali wani abu da nake so in tuno misali zan gaye da wane da wane da wane da wane ba ruwana in na zo nan akwai playlist zan zaɓe shi wannan abin da zan yi a ɓangaren dangi na yake ko a ɓangaren kasuwanci na yake misali yanzu in ziyara zan kai abu ne da ya shafi ɓangaren dangi da haka sai in sa shi ajiye min shi a ɓangaren abubuwan dangi idan wani abu zan kai ko bayan na gama zan danna wannan alamar agogon sannan kamar yadda kuke gani akwai alamar sauti in na zo na danna yaushe nake so ya tuna mun kawai zan iya mar haka zaɓi misali zan ce mar karfe ɗaya gashi nan sa am ko pm zan zaɓi pm idan na ga dama misali biyu saura minti ɗaya idan ina so in ce ga kwanan wata ko today misali ga alamar kalanda a nan in na danna kamar haka zai kawo min zan zaɓi a wannan wata shin yau ne in yau ne ga nan 29 ga wata ba da matsala in kuma ba yau bane zan kai dai lokacin da nake so nan bangaren agogo ne zan zaɓi time nan kuma bangaren wannan ne zan zaɓa kawai ba da matsala bayan na gama zaɓa kawai zan danna oke yanzu ina danna oke komai nawa ya hau ko zan zo in danna wannan alamar gud din kamar haka ya hau idan da na biyu ma zan danna wannan alamar plus in sashi sannan idan muka zo muka danna nan za mu ga gashi na yanzu a alamar family ina da abu ajiyayye guda daya yanzu ga sunan wayannan za su zo da application din amma idan baka san su da turanci ko faransanci zaka iya danna nan zaka yi sabi naka misali zaka rubuta unguwa baka da matsala sannan zaka zaɓi duk kalar da kake so ka yi sebin yanzu zaka ga ya zauna gashi nan da kalar da ka zaɓe shi baka da matsala sannan wayannan da na turancin baka son su baka da matsala kamar haka yanzu duk lokacin da kake so yanzu daga ka zo nan ka danna alamar dangi za ga abu nawa kake da shi a dangin ka kaga akwai ziyara to don haka idan misali ka zo nan default ba komai wannan ma zero duka mai family ne kawai zaka samu guda ɗaya don haka a haka za ka yi amfani da shi yadda ranka yake so kamar da ku gani duka duka anan muka zo karshen bidiyon idan irin wa'annan bidiyon suna burge ku muna roƙon ku kada ku manta da alamar danna mana like saboda yana ƙara mana ƙarfin gwiwa na haka nan nake ce muku salamu